tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da tara ga watan septemba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na dari biyu da saba'in daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sahihu muslim na al'imam abulhussein muslim bunul hajjaj allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi mataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah madaukakin sarki gafarta wa malam har yanzu muna ƙarƙashin kitabu tahara a inda yau za mu tashi babu jawazi salawati kulle ha biyu bu'in wahidin babin da ke bayani ko zai yi bayani dangane da halaccin yin salloli baki ɗaya da alola kwaya ɗaya ma'ana sallan asuba sallan azahar la'asar magariba isha'i mutum zai iya yin su da alula kwaya ɗaya gyal an gano wannan da kyau ko ba wai sharaɗi ne a cikin shari'a cewa duk sallah sai kayi alula ba sai dai idan haka ya samu to wannan ƙarin haske ne a bisa haske haka to amma akwai halacci idan mutum zai iya rike alolan shi kuma kwakwalwan shi za ta iya kiyaye mashi cewa lalle alolan shi ba ta kare ba ta akwai mutumin da zai zo kuma ya manta to muddin ya zama kokonto ya auri mutum to shi ke nawa ya shiga matsala abin da ya fi to shi ne gini a kan ya ƙini idan kuma bai sami ya ƙini ba to ya gini a kan kawai da alula ya sake alula tamma idan mutum ya iya kiyayewa yana da ya ƙinin yana da tsarki to zai iya salloli guda biyar ko hudu ko uku ko biyu da lola ɗaya wannan tabbataccen abu ne a cikin shari'a al'imam muslim ya ce haddasana muhammadu buna abdullah bin numairin kala haddasana abi kala haddasana sufiyanu an alkamata bin marsad hawwala sanad wa ni muhammadu buna hatimin واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني القما بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الصلوات الصلوات يوم الفجر بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته يا عمر wani حديثي al'imam muslim ya ji shi daga malamin shi muhammadu ɗan abdullahi ɗan numair shi kuma mahaifin shi abdullahi ɗan numair ya karantar da shi daga sufiyanu shi kuma daga alkama ɗan marsadin wannan a wannan riwayar imam muslim iyakan inda dakatar da isnadin kenan sai ce hawwala sanad ma'ana hadisin ɗaya ne amma muslim ya same shi daga malami biyu ko ta hanya biyu duka hanyoyin suna karewa zuwa ga alkama ɗan marsad ne daga nan alkama kuma zai faɗin malami shi muslim ya ce har ila yau muhammad dan hatim ya karantar da shi yanzu idan kun lura da kyau dangane da wannan hadisi malaman muslim malamai ne biyu malami na farko shine muhammadu dan abdullahi dan numayar malamin shi na biyu shine muhammadu dan hatim mana ya je makarantar muhammadu dan abdullahi dan numayar ya ji hadisin sannan kuma a makarantar muhammadu ɗan hatim kuma ya ƙara jin hadisin sai ce wallafzu lahu lafazin da zai kawo a nan to lafazin muhammadu ɗan hatim ne muhammadu ɗan hatim ya ce yahaya ɗan sa'id ya karantar da shi daga sufiyan yahaya ɗan sa'id daga sufiyan shi kuma sufiyani ya ce alkamatu ɗan marsad ya karantar da shi an sulaiman bin buraida malamin alkama ɗan marsad shine Suleiman ɗan buraida an abihi shi kuma mahaifin shi ya karantar da shi buraida cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama صلى الصلوات يوم bu'in wahidin. A ranar da ake fatuhu maka annabi sallolin yinin nan kaf da alula ɗaya ya yi su wa masa ala Faihi kuma annabi da ya tashi alular ya shafa a kan hufin shi faƙala laho umaru sai sai umar ya ce ma annabi laqad sana'atar yau yawma shay'an cewa yau fa yi wani abin da lamta kuntas na uhu ba kasafai ba mu taɓa ganin kayi shi ba Ƙala sai annabi ce amdan sana'atuhu ya umar ina sane da gangar ne wannan ke nuna jawaz saurano bai saba yi ba yau kuma wani dalili ya sa ya yi to hadihi fidil jawab wannan tana nuna me halacci ne wannan yana nuna halacci an gane wannan da kyau ku. Allah madaukin sarki ya taimake mu Malami suka ce hallil mar'ati an tusalli aksara min waqatin bi wudu'in wahid eh hallil mar'a shin ya halatta ga mace an tusalli aksara min wakatin bi wahid ta yi tsalla a lokuta mabambanta da alola ɗaya? ku gani tukuna kafin mu shiga wannan ƙabiyar me yasa ka keɓance mace da an batu cewa shin mace za ta iya yin alula ɗaya ta yi tsalla a mabambantan lokuta da wannan alulan me yasa ka keɓance mace hmm? tambaya nake tambayin da nake neman a yi bayani a yi jawabi wanda ya sani ya ce wai saboda akwai wani farin ruwa da yake fito mace galiban kowace mace ne da ke fito mata? a'a ya danganta ne wannan intention ne ya yi kowa shi ba ne shi ne ma me ya sa ga bayani ɗaya ya yi kewa kawai wannan wa'anta minhu ku gani domin wannan magana da aka ya fi kama da nukusanin akal kai a ne cewa huzbillahi tubar dai mu ci gaba da karatun nan to sai mala ya ce faƙarar sami'ina annal mar'ata la يصح an تصلي بالوضوء wudu'i من min salatin yace domin mun ji malamai suna fatawar cewa bai halatta ga ya mace ta yi sallah sama da ɗaya da alula ɗaya ba ma'ana ita mace duk sallah ta taimi sai ta sake alula a ƙarƙashin wannan ƙaunin wa annal mar'a la yumkin an taɓhura ya ce domin mace zai wahala ta tabbata cikin alula an gane ya ce zai wahala ta zauna cikin alula ta tar cikin tsarki bal wajadna ba'adul fatiyat ta tawabba'u li kulli salatin ya ce mun samu ba'adul fatiyat wasu daga cikin 'yan mata 'yan mata wanda ba su aure ba wannan duk sallah sai sun sake alola watan kiro ala man tusalli bi bu'in salatin ukura har ma suna musun su ga mace ta yi sallah biyu da alola ɗaya suna zargin cewa ta yi ɗaya sallan ba tsarki mun gani بسبب ما ma عن an من min الماء الخارج ma al المرأة min للوضوء al-mar'a naqidun lil wudu saboda malamai suka da fatawa da cewa ruwan da ke fitowa cikin farjin mace to wannan ruwa yana warware alula Ban gano wannan da kyau ko yana warware masa alula wannan ya sa duk sallah sai ta yi tsarki ta wanke wannan ruwan da ke fita mata sannan kuma ta sake alola arjo bastal kauli li umumil mashakka fi zalika mala yace to muna neman a yalwata mana harshe wajen fatawa domin wannan yana wahalar da mata wa kasratul ishkal kuma wannan yana sa cikin ruɗani wa adamu tafriqi inda nisa'il lati naqalna zalika sannan kuma matan ba sa iya tantance bayanai wanda aka ji wannan jawabi daga gare su mun gano wannan tambaya ne ake yace nafa Allahu bik Allah ya amfanar da mu ta dalilinka Mun ji tambayan kuma wasu daga cikin mata ne suke faɗin abu ne da kamar wuya a ce mace ta tabbata da tsarki titir saboda wannan rutuba danshi-danshin ruwawan lokaci da kan fito daga gabansu ya ce wannan ba zai yiwu ba wasu suna faɗin cewa ba ta iya kiyaye tsarkin aljawab an san wannan matsala an ammal mar'a fahiya karrajili fi anna laha an tusalli bil wudu'il wahidi salataini aw akthar mala yace ita fa mace fa kaman namijin yake take za ta iya hada salloli biyu ta yi su da alula daya ma'ana in ta yi alulan sallan asuba in dai alulan bata warware daga abin da ke warware alula na shari'a ba malam ku tashi a wurin nan ku tashi kun gano wannan da kyau ko to za ta iya hada salloli guda nawa ku ce shigo cikin masallaci ne salloli guda biyu ta yi su da mi daulula ɗaya malam ya ce au aksar ko sama da haka an gano wannan da kyau ko kenan da namiji zai iya hada uku ko hudu ko biyar duka ya yi su da me da alula daya ita ma fa ita ma za ta iya mala ce ma dama wuzo a halam yan taƙid muddin dai alulanta bai warware ba haza iza karan laisar minan nisa'in lati ya kurji min hunna sa'ili da'iman muddin dai ba ta cikin irin matan da irin wannan ruwa yake fito masa titar an gano wannan da kyau ko kin dai ba ta cikinsu jama mun fahimci wannan da kyau ko in dai ba ta cikinsu to za ta iya rike alolanta ta yi da dukkanin salloli فإن كانت من النساء اللاتي يخرج منهن السائل دائما in ta zama daga cikin matan da irin wannan ruwan yake fito masa tittar fa innahu la budda an tatawadda'a li waqti kulli salah to ba makawa ita wannan za ta rika yin alula ga lokacin kowane salla, la li kulli salati ba kowane sallah bane inda za ta yi sallan ta ga wannan abin ya fito mata to shi ke in gobe da gan shi ba fa eh za ta yi sallan ta da shi ba kawai za mata hukunci ne na gaba daya a ci ga abin da za ta yi ta yi ba Ya yani annaha la wabba uli salati salatul fajiri illa ba da al-waqt abin da yake nufi in lokacin sallan asuba yi. kenan ta san tana da laluran zubowar wannan ruwan da yake fito masu wasu daga cikin matan to sallah asuba ba za ta yi alula tun kafin lokaci ya shigo ba sai lokaci ya shiga tsaf sannan za ta yi alulan lakin idza tawadda'at fa innaha tusalli ma sha'at min an-nawafil amma fa in ta alulan za ta ci gaba da yin nafilfilinta duka hatta ya da hulu waƙatar asiri har zuwa lokacin sallar la'asar sun mata tawabba sannan sai ce wani al'unan wa zalika li anna hadha kharij bi istimrari hukmuhu hukm salsal al to wannan ruwan da ke fito mu wasu daga cikin mata to hukuncin shi daya da ta salsalin fitsari ko hukuma damul hada kuma hukuncin shi daya da hukuncin jinin istihada wa kada amaran nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama almustahaba an tagtasila li waqti kulli sala domin annabi yayi ma mai istihada umarni da cewa duk lokacin kowane sallah in ya shigo to tai alola lakin hazil mar'a allati tubtala bi hadha al-kharij sai dai macen da aka jarrabce ta da wannan lalura na wannan ruwa da ke fito mata na ƙulu la ba sa an tajma'u baina zuhur wal asr babu laifi ta iya hada sallah azza da la'asar, wa baina wal isha kuma ta hada tsakanin magriba da isha'i izala izalatan lil mushaqqa anha domin kauda mata da wahala wa baqiya su'alun akhar يمكن أن يتفرع على ذلك وهو هل هذا الخارج نجس أم آخر sai kawai abin da ya rage za a tattauna a nan shin wannan ruwan da ke fito masu jasa ne ko ku abu ne mai tsarki kun gane abin da bala yake faɗi kun da ji hukuncin wannan ruwan da ke fitowa yana ɗaukar hukuncin kamar salsalin fitsari ne ko kuma istihaza to kuma hukuncin ta hukunci mai istihala kamar yadda muka baro bayanai a baya to tambayan da za a yi a nan ne wannan ruwan da ke sa wannan alola haka to shin abu ne mai tsarki ko ko na jasa ne an gane yanzu abin da ya rage kadai kenan a tattauna a kan shi hal hadal khariju najisun au tahirun shin wannan abin da yake fitowar jasa ne ko ko abu ne mai tsarki an gane aljawab tahir ma bai ce ba najasa ba ne abu ne mai tsarki li'annab tahir min nisa'i ma bai ce li'annab zahir min nisa'i sahaba radiyallahu an hunna annahunna kunna la yagsilna hadal kharij mala ce domin abin da aka samo daga matan sahabbai shine wannan ruwan da ke fito masu ba sa wanke shi ma'ana idan ya taba tufafinsu ba sa wanke shi an gane shi ba najasa ba ne daga abin da yake najasa shine maziyi ko wadiyi ko fitsari ko kashi ko jinin haila waɗannan su ne najasa an gani amma maniyi ko jinin istihada ko irin wannan ruwan da ke fitowa shi ba najasa ba ne sai dai a wanke shi don kyama ko don cikon tsafta kuna fahimtar wannan da kyau ya ce wale annana na bi ta hila shakka ala nisa'i mashakkatan azima matan da aka jarrabta da wannan matsala da za a ce wannan abin da yake fito masa ɗin na jasa ne to da sun shiga cikin wahala mai girman gaske da kullum suna wanke tufafinsu kuwa da macen da ke fama da wannan fitan farin ruwa ba kasafai yake yanke mata ba an gane duk tufafin da ta sa musamman ina waya sun da sun bata da shi to kuma ka'idan shari'a shine al-mashaqqatu al-mashaqqatu tajlibu taysir idan abu ya zama da wahala matuƙa to shari'a na sassauta hukunci a kan shi an fahimci wannan da kyau ko to shine sai malai yake cewa ire yace idan iz annahu yastalzimu hadha al-qawl an tabqiya da'iman taghsilu thiyabaha idan aka ba da fatawan cewa wannan ruwa na jasa ne to mace za ta zauna tattar kullum tana wanke tufafinta au an ta hussa sala bi saubin khasin ko kuma ce duk in za ta yi sallah sai ta cire wannan tufafi na jikinta ta sa wani wa fihi mashaqqa wannan ma akwai wahalarwa a cikin shi ina ko shari'ar musulunci ba shari'ar wahalarwa bane wa khulasatul qawlin al'an mala yace a takaice dai annal mar'atu allati la yakhruju minha shay'un hukmuha hukmur rajul mace wanda wani abu baya fito mata na waɗannan lalurorin to ita hukuncin ta hukuncin namiji ne fi annaha tusalli bil wudu'il wahid cewa za ta iya sallah da alula ɗaya ma sha'at min salawat abinda ta so na salloli wal mar'atu allati yakhruju minha hadha al kharij ad da'im macen da kuma titir wannan ruwan yake zubo mata eh to la tatawaddau lis sala illa ba'da dukhuli waqtiha ba za ta tarbi lokaci ce alula tun bayan lokacin ba sai idan lokacin ya shigo to lokacin ne za ta yi alolan amma hazal amma hazal kharij fa huwa tahir amma a mujarradin tsuran wannan ruwan da yake fito masu shi abu ne mai tsarki la yanjisu siyab bai najastar da tufafinta wala yanjisu badan sannan in ya taba jikinta ma bai najastar da shi kamar misali mutumin da ya jarabtu da laluran salsalin maziyi kaga maziyi na jasa ne amma ko ya wanke dai zai ƙara fitowa ko ya wanke zai ƙara fitowa abin ya zama mai fitina to a nan in ya fito ya kwarara a jikin tufafin shi sai dai ɗibi ruwa kawai yayyafa ba tare da ya wanke ba kun gano wannan da kyau ko sai dai yayyafa mai ruwa kawai saboda ko ya wanke ma zai fito ko ya wanke ma zai fito ko ya wanke ma zai fito kawo misali wanda ya jarrabtu da fitinan ta salsalin fitsari ne da zai wanke so miliyan ɗaya fitsarin ma zai ƙara ɗuguwa so miliyan ɗaya to shi ma nan wanke wannan tufafi na shi bai zama mai wajibi ba sai da duk zai yi sallah ya ɗibo ruwa ya ne ya yayyafa in ka ce ya ware wani tufafi da zai rika sallah da shi a to ka ce kenan tattar tufafin shi duka sai sun jike da fitsari an gane to shi yasa ƙa'ida usuliyya almashaqqatu tajlibu taisir? Allah madaukin sarki ya sa mu dace babu karahati ghamsil mutawaddi'i wa ghayrihi yadahu almashkuku fi najasatiha fil ina'i qabla ghasliha salasan wannan babi zai mana bayani dangane da kyamar da shari'a take da shi ko take yi dangane da mutumin da yake shakkan hannun shi yana shakkan tsaftan hannun tsarkin hannun daga najasa shin ya saka hannu a cikin ruwan wankan janaban shi ko ruwan wankan juma'a ko hannunta tana shakkan tsarkin hannun ta iya sawa a ruwan wankan al'adanta ko kuma ruwan alula malai ce shari'a ta hana wannan dole sai ka karkata bakin wannan abin wankan ko alulan ka wanke hannu su uku sannan aka baka bizan ka iya sa hannu a ciki an gano wannan da kyau ko? wana eh wannan hadisin mun yi cikakken bayanai dangane da shi a cikin bulugul maram ko? eh kun tattauna masail dangane da musamman mutumin da ya tashi da daddare annabi ya ce laye dare aina ba ta da yado to bai halatta kawai ɗauko hannu kawai jefa a cikin na'am ruwan alula ko ruwan wanka ba har ya wanke so uku Allah madaukin sarki ya ce mu الإمام مسلم يجي وحدثنا نصر بن علي الجحدمي وحامد بن عمر البركرا البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده قال حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيء حول السند وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة في حديث أبي معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي حديث وقيع قال يرفعه بمثله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأمر الناقد وزحير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن أيينة عن الزهري عن أبي عن أبي سلمة حول السند وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله وانا حديث الإمام مسلم يا ساميش دقا malamai guda biyu malamin shi na farko shine nasar buna ali aljihadami sai kuma hamid bin umar al-bakrawi waɗannan malaman muslim su biyu malaminsu shine bishir ɗan mufaddal shi kuma daga khalid ɗan abdullahi ɗan shaqiq daga abu huraira allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce lallai manzan allah tsira da amincin allah tabbata gare shi ya ce idan sai ƙara ahadukun min naumihi duk sanda ɗaya daga cikinku ya farka daga baccin shi ku je ku samu kasusuwan da muke a kan wannan hadisi a bulogul maram kamar yadda ne ishara ɗazu mun tattauna baccin dare ne ko baccin rana ne duka inda ka yi bacci ta wannan hukuncin na kanka an fahimci wannan har mun yi bayanin wani mutumin da ya yi ƙoƙarin tsiwa da nuna rashin ɗa'a Dan dangane da wannan hukunci na wannan hadisin ko yace ce ya san da hannun shi yake ya san da hannun shi yake kwana ranar ya kwanta bacci kawai yana tashi sai tsinci hannun shi na kwakulun dubara kaga laye dare aina ba ta yadu huke to mun tattauna bayanan sosai a can ba bukatan maimaita su a an gano wannan da kyau ko to shi na nabi ya ce fala ya gamis yadahu fil ina mutum ba zai sa hannun shi a cikin wannan abin alwalan ba hatta ya gisila ha salafan hasi ya wanke so uku fa innahu la yadri aina ba ta yaduhu sau da shi bai san inda hannun shi ya kwana ba ka sani ba ba ma kana bacci maciji zai iya zuwa yi ya tsotsa hannunka ko ya fesa ma guba ko ya ma tsartuwa ko tsaka yana daga ciko bera duk kuma akwai guba a cikin jikinsu bera musiba ne Ya za ni bai ce duk inda yake a gama da shi yana daga cikin abin da ake yawo da shi yanzu ana nuna wani bidiyo waɗanda suke aji musamman brush ɗinsu na makilin da sauran abubuwa a waje akwai haɗarin fa tsaka iya zuwa ta lafa ko ta tsotsi ɗan danshi danshin makilin ɗin da ke wurin kai kuma ka da kan gado kawai ka zuwa ka zai ka kara a baki cuta ya kama ka karasa daga ina yasa in za ka sai brush irin wannan ka sai mai riga wanda kana gamawa ka mai da shi ka rufe ba gayu ba ne kawai kaje wai a ah, to duk sansanin da ya zama daban shedanu ka aje kayan amfanin ka fili haka eh Allah ya kiyaye to har layi wannan hadisi akwai hanyoyi da dama da al Muslim ya same shi har ila ya ce ya samu hadisin daga Abu Quraib da Abu Sa'id al-Ashaj kaga hadisi ɗaya malaman muslim nawa hudu su biyu suka ce wakiu ya karantar da su sai muslim ya ce ya kara samun wannan hadisi kuma ta hanyar abu kuraibu ya ce abu mu'awe ya karantar da shi su duka daga al'imam al'amash daga abu razin shi kuma daga abu saleh daga abu huraira في حديث أبي معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشي أن نبني فدونا حديث وفي حديث وكي أشي حديث وكي ويشي يرفعه بمثله mislihi ya danganta hadisin zuwa da matani kwatankwacin wanda makaranta amma arwayan ya ce abubakar dan abi sheba ya karantar da shi da Amrunin naqid da zuhair bin harbin su duka suka ce sufyan dan uyayna ya karantar da su daga al-imam zuhri daga abu salih kaga kalla muslim yana da malamai kusan guda bakwai a cikin wannan hadisi kwaya daya yace ga wani hanyar yace har ila yau muhammad dan rafi ya karantar da shi wannan hadisi daga abdurrazzaq shi kuma ya ce ma'amar ya karantar da shi daga al'imamu zuhuri daga kuma sai ɗan musayyib kilahuma an abi huraira an biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi mislihi to tambayar da zan yi anan wannan hadisin hanya ne yake da shi hmm? yanzu wannan hadisin barin fito muku gwari-gwari mutawatiri ne ko mashhuri ne azizi ne ko ko garibi ne garibi shine wanda ya zo ta hanya ɗaya azizi wanda ya zo ta hanya biyu mashhuri shine hanya uku sannan kuma mutawatiri shine wanda ya zo ta hanya mabambanta da yawa to yanzu wannan ruwayin da muka karanta a nan a wani aji za a saka shi a ciki na'am mutawatir okay good kai mutawatir good kai ba mashhur sai eh garibi ne garibi ne kai ba mashhuri na kai ba aziz yawa kai ba na mutawatir haka nake so sai wa na garibi ne abinda ka faɗa garibi ne saboda ta hadisin da ya randa bawul ya randa bawul ya kare akan waye abu huraira trezon garibi <laughs> ungano wanda da kyau ko trezon garibi ne wa kul garibu marawa rawin fakat rawi ɗaya ne kacal shine abu huraira inda an samu hadisin daga wani sahadin sun zama biyu sai zama mai in sun zama uku sai zama me in bai zama hanyoyi da dama bai kai mutawatiri ba sai ce mishi Mustafi. an gano wannan da kyau ku daga sahabu ake fara irgawa idan ruwaya ya zama sahabi ɗaya ne gyal ko da daga kan almajiran sahabin ya kai adadin mutawatiri har yau yana nan a matsayin mai garibin shi ba inda ya shi. an bayyance wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya taimake mu mala yace wa haddathani salmatu a wa haddathani salmatu bin shabib qala haddathana al-hasan bin a'yan qala haddathana ma'qil an abi az-zubair an jabir an abi hurairah annahu akhbarahu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليفرق على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الخزامية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة حول السند وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة حول السند وحدثني أبو كريب قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن علاء بن أبيه عن أبي هريرة حول السند وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة حول السند وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن محمد بن بكر حول السند وحدثنا الخلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال قال جميعا أخبرنا ابن جريج أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها ولم يقل واحد منهم ثلاثا إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الرحم وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين fa inna fi hadisihim zikiru salasin wannan hadisi alima muslim ya same shi daga malamin shi salamatu dan shadidin shi kuma ya ce al'imam alhasan dan ɗan ya karantar da shi daga makilun daga abu zubair an jabir abu zubair an jabir malam duk sanda abu zubair ya ce an jabir malama hadisi suka ce na'am magana za ka yi babu a rubuce a littafin in ka sani ka sani in baka sani ba ɗago kanka ka ce baka sani ba mai malama hadisi suka ce ya yi tallisanci saboda ne din riwayen da abu zubair ya ce an jabir ba a karba saboda ana zargin shi da me da tallisanci an gano wannan da kyau amma in ya ce haddasana ko ya ce akhbarana ko abin da ya kama da haka za a karba an gani ta ma wannan riwayar riwaya ce da ifiya a'a saura akwai hanyoyi da dama wanda su suka tashe ta kuma ga hancin da muka gabatar a baya an gane wannan irin waɗannan riwayoyin ne waɗanda ba su goge a harkan jarhu wa ta'dil ba suke cewa akwai hadisai da ifai a cikin muslim saboda riwayan mudallisi da ya an ana to riwaya ce wacce take da ifiya an gane amma in ta zama akwai wacce ta jabbara wannan matsalar to tana miƙewa sai a aiki da wancan a jingine wannan an gano wannan da kyau ku musulmi ya san wannan riwaya kuma ya san wancan kuma a ƙarshen wannan abin da muka karanta na waɗancan hanyoyi ya fito ƙarar ya bayyana dalili akwai riwayoyin da suka zo suka ce a wanke hannun ba su ayyana adadi ba amma a riwayan waɗancan malaman na al'imamu muslim su kuma sun bayyana adadi an gani ma wannan riwayan na an anan abu zubair an jabir daga abu huraira daga annabi ya ce ba shi labarin cewa lallai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idan sai kaza ahadukum duk sanda ɗayanku ya farka sai ka kaddara daga baccin shi falyufrik ala yadihi salasa marratin to ya karkato abin alulan ko abin wankan ya zuba a hannun shi ya wanke so uku qabla an yudkhila yadahu fi ina'ihi kafin ya shigar da hannun shi a cikin ƙwaryen alulan nashi fa innahu la yadri fi ma batad yaduhu saboda bai san a mai hannun shi ya kwana ba hannun shi na kwalkwalan tusuno ne ko kwanan na kwalkwalan wajen najasa ne ko ko wasu abubuwa na najasa ko na cututtuka sun bi ta kan hannun an gano wannan don ba ka sani ba kana bacin kila ba mamaki magagi ya kama ka ka tashi gaje ka ɗauki ko ka jujjuya hannunka ciki musamman mutumin da yake magagi haka ne Allah madauki sarki ya sa mu dace kaga annabi ya san karatun duniya da lahira har kana bacci ma karatu yake koya maka baka san mene da me da me hannunka kowane hali kake ciki ba baka san mene to sai muslim ya ce ya kara samu wannan hadisi ta hanyar Qutayba dan Sa'id shi kuma daga Mugira ya'ani al-Khizamiyya daga abu zubair daga al'a'araj daga abu hurair abu zinad an al'a'araj an abi huraira yasa a isnadin kana karantawa sai gaji muslim misali ko wani malami kai tsaye ce daga mugera ka je ka bincika kaga ce dan shi'uba diga san kowaye an gano wannan da kyau amma in har ka yanzu misali in ka ƙware a cikin isnadan muwatsa kana jin abu zinadi kai tsaye kau ka ce a'araji mun gano wannan kana jin a'araji kawai kai tsaye ka ce waye abu horera ne ko ɗage ka kai karanta ba za ka yi kuskure ba mun gano wannan da kyau ku kawai misali ne ka zo karanta isnadi na ka ce daga mai shago sai ka ce kai tsaye daga wa daga albani kawai kakai wata kawai kakace kawai baka da problem kuma <laughs> gano wannan da kyau ko don mu ba mu yi biye biye ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace yace hawwala sanad yace nasar dan ali ya karantar da mu shi kuma daga abdul a'ala daga hisham daga muhammad daga muhammad shi kuma daga abu huraira kai muslim akwai karatu kaji inda ya take bin malamai yake ɗibo karatuka ko ya ce ga wani isnadin ma abu kurai daga khalid ya'ani ibn makhladin daga muhammad dan ja'far daga ala dan daga abi'a daga ala daga al'ala'i daga mahaifin shi daga abu huraira har ila ya ce muhammad dan rafe ya karantar da shi daga abdulrazzaq daga ma'amar daga hammam dan munabbihin daga abu huraira har ila ya ce muhammad dan hatim ya karantar da shi wannan hadisi ko muhammad dan bakar ya karantar da shi ya ce wani isnadin ma alhalwani ya karantar da shi daga ibn rafi'in su bi suka ce abdurraza ya karantar da su gaba ɗayan suka ce ibn jurejin ya ba su labarin cewa ziyadu ya ce lalle sabit maula abdurrahman ɗan zaid ya ba su labarin cewa ya ji abu Hurera firi huraira fi tihim jami'an cikin ruwayen waɗannan duka daga ji musulun ya kawo ya ce daga manzan Allah bi hazal hadisi kulluhum ya ƙolo hatta ya gasila ha ya ce hasi ya wanke hannun walam ya ƙul wahidin minhum salafan ba wanda ya ce su uku illa ma qaddamna min riwayati jabir wa ibn al-musayyib sai fa a ruwayoyin da muka gabatar a ruwayan jabir da ibn al-musayyib da abi salama da abdullahi dan shaqiq da abu daga abu da abu saleh da abu razin fa inna fi hadisihim zikra salat saboda cikin waɗannan ruwayoyin nasu an ambaci sau uku an gane wannan to zan tambaye ku wannan hadisi hanyar shi nawa eh hanyar shi bakwai cewa hanyar wannan hadisi da muka makarantawa hanyoyin shi nawa hanyoyi biyu abu Hurera, jadir mun gano mai kyau ko abu zubair an jadir shi abu zubair tabi'i ne jabir kuma waye sahabi ne haka ruwa ruwayan ke shi jabir daga wa daga abu hurera har ya za a disa hanyar shi nawa hanyar shi ɗaya a hanyar shi ɗaya ne saboda shi ma abu zubair an jabir an abi hurera har yanzu sabon hadisin waye dama na dan kaɗa ku ne in gani za ku ce hanya biyu ne in ga shi kuna ganewa malam ba a lissafin hanya daga sama daga ina ke lissafi daga ƙasa daga sahabi ake fara lissafi idan ya zama hanya daga tabi'i zuwa sama sun kai miliyan ɗari amma sabon ƙwaya ɗaya ne hadisin garibi ne kama hadisin innamal a'malu bin niyya hadisin mutum ɗaya ne umar ne kaɗai ya roito shi duk inda ka ji ba umar bane bai inganta ba an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace a cikin ahkamul qur'an na al-imam al-jassas Muhammadu bin muhammad ibn al-hasan kanu yastanjuna bil ahjar fa kana al-wahid minhum la ya'mun wuqu'a yadahu fi halin nawmi ala mawdi' istinja kaga idan baka fahim binciken fassarorin malaman farko wajen fassara nassi ba za ka taba amintuwa daga kuskure ba an gane kuma bayan da za a yi wai a lokacin da za a karantar da ilimi wai lokacin ne za ka je ka yi nazari ba zai yiwu ba sanda aka ajiye mota za a Legas lokacin direban yake koya mun gane a ce da Allah ku ɗan jira za a koya mai motar zai ɗauke ku a luxurious ya ɗura ku a cikin buhun sai ina sai Lagos duk wanda ya shiga wannan motar yana ganin shi a lahira to ba ba ta nuna mai hanya ba ya wuce ina ya wuce wuta nan ya kashe kai shi <laughs> to gara ka je ka shiga motar makaho kuturu gurgu wanda bai iya ba ya kai ka Legas da ka fada motan malamin da bai iya ba gara wannan ya make ka aka kai ka likitoci su kwato ranka ka na kasa amma shi in ya kai ka ko wuta zai kai ka ba ku gane ba to Allah madaukin sarki ya sa dace Allah mutane su hankali addinin musulunci ba abun wasa bane Wani yanzu ne mutum zai karantar da littafi wai a lokacin ne zai je dauko wani littafin ya haka tututututu kai dan bude wannan wai wai ilimin ne ai wannan nazarin da kake ba shine karatu ba lokacin da kake halatu tahsil kake neman ilimin lokacin kake karatu da bincike da komai sanda zaka karantar ai baka yin wannan in mutum zai karantar brush yake yi yana brushin karatun ne yayi an gane saboda wasu kalmomi kan zo su sarke shi yayin da yake karantawa dama ka san su ai ina ta mun gane kawai ɗaukowa za ka yi ɗauko wannan ka aje can ɗauko wannan ka jingine nan ka riga ka sani an gane amma abin da ke damun da yawan ustazai sun ɗauka abin da suke a islamiyya shi ake a majalisi in ka wannan kake to kana da matsala matsala ba na gaske ba yanzu in ba ka yi karatu ba ya za wannan hadisin za ka je ka ɗauko a kamul ƙur'an na jassaf me alaƙansu an gano wannan wannan ya sa kana da bukatan ta littattafai ya zama kayi ne ka kana karanta su ba wai sai lokacin da malanta ya kama ka dare daya wai sannan ne za ka yi wannan ba zai yiwu ba ka ji ɗaya kenan na biyu in kana sauran kasusuwan malamai kana zuwa kana maimaitawa da wuri za a gane ka ai an gano wannan da wuri za a gane ai an ji kasa din wani musamman yanzu da ake tura kasusuwan ta whatsapp an gane amma a ce wai mutum wai ai shikenan tunda an ba maka littafi kaza ya hau kanka lallai to shikenan je ka nemo kasa din wani ka kulla ɗaki ka ji lai kiyaye wannan banna ne ko wannan ba daidai bane shi yasa in ka san baka kai ba ko dauko wanda ka iya kai kuma kaga ketare amma in baka ji ba wallahi sai ka kunyata Allah shi kyauta mali ce kala muhammad bin al kano kanu juna. bil ahajari su a jaziratul arab sun kasance suna yin tsarki da dutse ne in sun yi ba haya fakanal wahidun minhum sai ɗaya daga cikin su ya tambaba na layi ya amanu ko a yada hofe halin nomi ala maudu ilistinja cewa ai ba zai samu tabbaci cewa sanda ya kwanta bacci hannun shi bai taba dubaran shi ba wa hunaka ballatun min irk ba mamaki kuma saboda zatin sahara duwawun nashi ya zama ta yi zufa kuma ta je ta jiko wannan ragowar kashin da dutse bai gama wankewa ba kuma hannun shi je dangwalo wannan wurin aw gairihi ko wasu abubuwa sibuha sai hannun ya dangwalo wancan kazanta ko wancan dattin fa'amara bil ma'at tilkan najasa wannan ya sa aka umarce su ta tsantsan da wancan najasa allati asa an ta kuna kada sabar yadahu wanda ake tsammanin mai yiwa ta shafi hannun shi min ilistin ja daga inda yayi tsarkin kun gane ba ma ki dubaran wani abu ya faru kuma ya kai hannun wurin ta ko mun karanta a baya ya halatta mutum yi mi ya isin ja'i da istijmar da dutse to amma kuma ga wannan matsalar to da yake annabi shi mai karatun duniya da lahira ne sai karantar da kai karatun hukuncin kadai ba ba ka wannan labarin ba to sai ko malaman suka ba da labarin ga abin da ke faruwa shi yasa duk wanda bai biɗin malamai ba ba shi aiki mai tsawa ba ba abin da za ka yi zama daidai wallahi kuskure za ka yi ta zubawa Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi a cikin sharhin muslim al-minhaj bi sharhi muslim bin al-hajjaj na al'imamin nawawi a jizi na uku shafi na 179 tara, ce kala shafi'i al'imamin shafi'i wa gairuhu da wani shafi'i min ulama rahimahumullahu ta'ala Allah madaukin sarki ya ji kansu fi ma'ana qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun yi bayani dangane da ma'anan magana annabi da yace la yadare aina batat yaduhu ai bai san inda hannun shi ya kwana ba cewa anna ahlal hijaz mutanen hijaz kanu yastanjuna bil ahjar sun kasance suna tsarki da dutse ne wa biladuhum harra kaga yanzu maganan al-imam shafi'i tana fassara maganan muhammad Ɗan Hassan. mun gano wannan da ku garin gari ne mai zafi fa'iza nama ahaduhum idan ɗaya daga cikin sai kwanta bacci a raka sai ya zufa fala yi amanun na'imu an ya kofa yadda ala zalikal mawdi' ai mai bacci ba zai aminto cewa hannun shi bai taɓa wannan wajen najasa ba au ala bisra au kumla au kazar eh ghairu haza ba mamaki ya taɓo dubara ko ya taɓa gaban shi ko ya taɓa abin da ke da daddati ko najasa bai da amincin wannan to yanzu da sai su ne sai a wanke hannun tare kuma ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a mun gano wannan da kyau ku? Allah madaukin sarki ya taimake mu wannan shine karshen wannan babin a karatunmu mai zuwa za mu karanta babi mai matukan muhimmancin gaske babu hukumi walogil kalbi babin da zai bayani dangane da hukuncin lallagen kare kun gano wannan shi yasa kafin ma mai magana kan hukuncin lallagen karan sai mun yi tarihin kari an gano wannan da ke ku huwal kal waye me kari an gane za ka zo ka ji haɗarin kari kuma za ka zo ka ji amfanin kari za ka ji hikimomin kari za ka ji abubuwan da ke da ɗamfara da kari. saboda da yawa daga cikin mutanen ba san me kare ba an gano wannan da kyau ko ka san shi ba sannan ba ka san hadarin shi ba sannan ba ka san amfanin shi ba an fahimci wannan da kyau ko za mu tattauna wannan bi iznillah wannan kuma zai ƙara tantance ma ya tabbatar maka da gaskiyan annabtan manzan Allah Allah madaukakin sarki ya shirye da mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum